hukum sifoyo kayo ngono haika boroba kuruma kuna yano kweneni mete ha kwebate daadiya noru furiyo ganna ayala hanfo ntaba kadiya noru a ganna deya dee mba mabei mofo yasino de boro ndiya noru furiyo ganna mbateni dia mace foka na hukumsi yoka gunu zangaya haya kurmante kuna ma ce yoceji da ya haya kurmante da bara nane ka warka na furudi ana furno ka su bara ganna zanka takanzino baraya awon bara noru cene no zariya luwai takaya to dia hinguno ma da kurma me to amma de kurma iri na nka ka ka sarano talisi maa kurma ka sara taalisi to ama de hay kan kurmadi cere a ka bara gun na jirma war kayo wato boro kayo akwe na ci talka aben na ci norkwe de hay bidi gun na jirma mo ka da dere nga mba ciji to de ni cere aka tilasi de na hay bidi zanga ya kurmani ma cey fo kan na akwe ciji ma akwe ciji jiri kusum non bate ko ga akwe ciji ndu kabara nunguyo ka boro ni kummayo zanka jinjire ufume yo baraya na ika yobu yo baraya na pene marsa hayatago yo ka inor kwe kwe be kanari seza whatsapp na takataka yani boro hini ka kwe cheji haya zangayo yakuna de ya de akwe na akwe haya kwe cheji chiri kusum nga anadia akwe akwe na kani to de ya ahini ka haibidi mai amma se an jehey fo ka hay bidi yaasi bey a ga mo filfil kukur bey a ga a sifayi kur pey bey yano hin gononi an hay bidi ama kafoto domi a hay kur mado a ko geyyo a kuna ganna za a na a lojina domi fo ganna da a kwe cereba ka ka a ŋene a loyo banna ka hay bidi sifa deyanindi a ba tilasa ama kwe hay yeti a se di hay bidi cinni ka gono to de hebidi sini haika bagora bo agordo ngana babana akaydi cerese to ama maka chere cere ngene haika boroba kuruma, ba mete taka amene kurma yidi banna hebidi geyado asu hebidi asu tan hebidi me abadan domin andibiti sallallahu alaihi wasallam ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف da maka ngwene hayaka a furyo nsuga kurma fasiri warka bai ka da nga kurma nga ba kwai ceji to da ya da ya ana bidi kurma no nga gari nga suba hinka koto nga bi do yugunu ka churu bara hayka sinni churu tena de borona hay kurma nti disi churu seni moga kwai ceji a hinka kurma ka kpin nanindi a abong'o a boŋo maɗo a ka gei ganna a boŋo masuɗo a ka wuro deya yano kwene warka dia haya furyo hinisi anci hay fo kana hay biriza fa sidi warka ka a boŋo ga ka ŋa gonna amana kan ŋa ba chalma biri calma yano ŋa ŋa gonna himma kan ngaba ba hini ka kwe na. de haya kurmantadi ka bara memuna noni deya ambara akwe bara ahini akwe mabara ambara boroka ahini kuga bongo calma ku kpereda ma bose komora na memunu ka churu bara ingini ka boro cuta zanka yo bara deya akwema suka hinisi akwema kwei ko yo kurma de yabal amon bayodi aba nanno hara akwe cermaka kaga ka hayaza to amma de me mona dika bara me mona chene no de ya ka din nanam me mona foyu hin kaga ka ma umma chutani to de ya nindi chere sama kurma sadi ka hay ka hima an haika himate haibidi mai pese zan lamari yo kan kakuna de ya hasinte de me munadi pe ka kurma yidi bannani se anje ka ana ana me munadi mai to di da kwe ka akani am me di mene noru zakaka mga nera ambana kwese aw an ceyfo kana memuna di mai ana nera ka noldi disi da kwe kaka ama noddi no ase aw an memuna di disi ko anoru kako memuna di kunan na hari akwe makaka da kwe di kani noru zaka kawi memuna diga za mari na hamuri san memuna dino bodima noddi bana ase domi annabi sallallahu alaihi wasallam kannaha borodiya e, feji ka dere deya ngaci ka deya maceifo ka naza domi foganna dinna memunadi kurma cere abara dinna ma memunadi za domi memunadi ahinkatan bara ngmene au nyanze ngmene au an bara koro cerema ka ŋa to deyadi ana memunadi kuruma ŋa memunadi kpeena ka ka hari wakati ka ana fẽfẽ benini deya sewar ka ce na kuruma di amame sanka ndonge kati to ama de haya kan kuruma aka kwe barano haya ka asude ka fumu o ansara deya zanka turin zai barani deya im, sadi imma ama ama sadi angwene noru zaka ka abara angwene bale anoru kan don ba naira san no di cere disi ko ga akwai na au an ce foka ana naira ka nor disi ko ga akwai batunna ya ni anyanze mace foka kamba bakurma mace fukan a acalma duma bara amana no jin de yano ya calma yo guna silama henno yo mine kuna no inor kwe kwe hum li amanatihim wa ahdihim ra'un